Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Sojojin Iran sun yi gwajin harin jirage mara matuka a gabar tekun Oman da kuma kusa da mashigin ruwan Hormuz a jiya Asabar. a matsayin wani bangare na atisayin shekara-shekara da take yi a cewar talabijin kasar a halin da ake ce kuma ana ci gaba da zanga-zangar ƙijinin gwamnatin da aka shafe sama da watanni uku ana yi hotunan bidiyo da aka kafe a shafukan sada zumunta sun nuno masu zanga-zangar a wata kasuwa a birnin tehran da wasu birane da garuruwa da dama har da yankin kurdawa an rufe wani bangare na kasuwan tehran din saboda masu zanga-zangar da hukumomi ke afka musu talbijin kasar ta ce jirage mara matuka da ake kira a babil 5 an yi amfani da su wurin rawar daji a karin farko kana sun yi nasarar kai ga inda suke aunawa da bama-bamai bayan sun yi tafiya mai nisan kilomita 400 iran ta gwada jirage mara matuka na soja da dama a cikin sama da shekaru goma batun jiragen soja da basu da matukan ya zama takaddama tsakanin iran da amurka da ƙawayenta da suke ikirarin tehran tana baiwa moscow jirage mara matuka da ake amfani da su ana kaiwa ukraine da kasashen yamman ke mara mata bayan hari ma'aikatar tsaron amurka da ta harkokin waje ba su yi wani jawabi nan da nan ba yayin da aka nemi jin ta bakin su zabtarewar dutse da laka sun rufe hanyoyin mota a ranar juma'a a fadin jihar california yayin da aka zuba ruwan sama a cikin jirgin hadari da za a iya gani a sabuwar shekara da kuma yiwuwar samun ambaliyan ruwa a wurare da dama a jihar da kuma dusar kankara mai yawa a sierra nevada wata guguwa mai karfi da girma da kuma tsawo ta kada daga cikin tekun pacific inda ta fara dannawa a fadin arewacin jihar a shekaran jiya juma'a kana an yi hasashen za ta zo da ruwan sama kamar da bakin kwarya a jiya asabar a cewar hukumar kula da yanayi ta ƙasa a sacramento an ba da gargaɗin samun guguwar lokacin sanyi a yau lahadi da zai sama a kan tsaunuka a syria nevada daga assyria nevada daga kudu daga kudu da gandun taro na ƙasa na yosemite zuwa arewa da tafkin taho inda za a iya samun dusar kankara mai tsawon taku biyar a kan tsaunuka a cewar hukumar kula da yanayi ta ƙasa a reno nevada an samu ambaliya a yankunan arewacin california a jajibirin sabuwar shekara jami'ai sun yi kashedi cewa koguna da tafkoki ka iya batsewa don haka mazauna wuraren su yi tanadin matakan kariya a wani jawabin bidiyo a jajibirin sabuwar shekara shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya yi allah wadai da harin makami mai linzami da rasha ta kai a ukraine a yau wannan harin makami mai linzami da rasha ta kai ba shine karshen shekara ba ko da kuwa ya 'yan ta'addan suke so wannan shine manufar rasha in ji shi da yake mai da martani ga hari ta sama da rasha ta kai a jiya asabar zelensky ya ce kasar ta 'yan ta'adda ba za a gafarta mata ba kuma masu ba da umarnin kai irin waɗannan hare-haren da masu kaiwa ba za su samu yafiya ba halin da rasha ta kai da safiyar jiya asabar ya turnuke sararin a ukraine mutum ɗaya mutu kana akalla wasu mutane talatin sun jikata a faɗin ƙasar manyan fashewa guda takwas ne suka faru a kiev babban birnin ƙasar da wasu wurare labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya asabar kungiyar tarayyar turai ta yi kira ga kasar rwanda da ta daina taimakawa kungiyar 'yan tawayin m23 wadda ta kwace wani yanki mai girma a lardin Kivu ta arewa a makwabciyarta demokaradiyyar jamhuriyar congo kasar congo da ake kira drc a takaice tare da amurka da wasu kasashen turai sautari tana zargin makwabciyarta ƙasa mafi kankanci a yankin tsakiyar afirka da taimakawa m23 ko da yake dali babban birnin rwanda tana musanta wannan zargin kungiyar 'yan tawayen ta kabilar tutsi ta ƙara dannawa a cikin wannan lokaci da kilomitoci 'yan kalilan zuwa babban birnin lardin goma labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. Barkanmu da shiga ɗaya ga watan Janairu na sabuwar shekarar miladiya ta 2023. A makonnin baya, mun kawo muku bitar wasu cikin shirin kamar yadda muka gabatar a shekarar da ta gabata. A yau za mu ci gaba da maudu'in namu da ke duba gyaran kundin tsarin mulkin Najeriya, inda muke da manyan baƙi da kuma mahalarta zauren. An yi bayanai da dama kan yadda aka yi jihohi uku daga shiyar Arewa tare da takwarorinsu na kudu da yammaci takwas. Wato goma sha ɗaya kenan suka amince da gyare-gyare arba'in da hudu da majalisar ƙasa ta riga ta yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar. Yau za mu tashi ne a inda ɗaya cikin manyan baƙinmu kuma masanin kundin tsarin mulki barista mai nasara kogo Ibrahim Umar yake bayani akan ko menene siyasa barista gare ka. Siyasa shine tsari na riƙe amana jama'a. Ɗan siyasa da Najeriya yana kallon kanshi a matsayin gurbi ne ya samu ya gina kanshi da waɗanda yake so. mutu amma shugabanci idan an san ma'anar shi amana ce ba kyau ko ilimi ko karfi ko asali ko wani abu kafi wani ba kuma ka sani cewa idan ka saci ƙuri'a ƙwaya ɗaya ka zama shugaban kasa ko ka zama gwamna to a shekarun da ka yi shekara hudu ko shekara takwas din nan duk mahalucin dan adam da yake karkashin ka da tsirrai da dabbobi da kwari duk wani da yanayi da yake karkashin ka to a haramun kake kowane sakan da kake a shekara hudu ko shekara takwas din nan kuma Allah sai ya maka shari'a akan zalunci da kai kawo kujera din nan saboda ka yafi kyau ka ɗauki mutum daya ka kwace mashi ko biliyan nawa ne ka wuce in ya ga dama ya ce ya yafe shi kenan amma kwayar misƙal zarratin na al baitulmalin ƙasa in ta to kana da shari'a saboda miliyan 217 din nan suna da haƙi a kanka in ba su yafe ba Allah ba zai yafe maka ba kuma gobe kiyama za a mutu kuma za a yi hisabi akan shugabancin da kai bari mu ba kwamishinan watsa labarai na jihar Zamfara Alhaji Ibrahim Dosara dama shi ma ya tofa albarkacin bakinsa kwamishina gare ka ta auzu billahi bismillahir rahmanir rahim duk da yake na zo na sharbi wannan shiri zan yi sharhi a irin na fahimta a matsayina na dan Najeriya wato dukkan irin gyaran da ake so a kawo Najeriya in dai na kundin mulkin ƙasa ne akwai shi duk wata doka da ka sani wadda da an bi ta kai da kafa da Najeriya ta zauna lafiya 'yan Najeriya sun zauna lafiya ƙasa ta ci gaba amma mu ne 'yan najeriya ba ma bin wa'annan dokoki kowa duk abin da ya ci karo da abin da ke ra'ayinsa ba daidai yake ba kuma sai ya yi kutun-kutun yadda za a yi fatali da wannan doka saboda haka ba wai kundin mulki za a gyara ba zukatanmu mu 'yan najeriya da mu za a wanke mu kasance masu biyayya masu bin doka da oda masu so da ƙauna ƙasa domin muddin mu 'yan najeriya ba a yi mana tarbiyyar da ta dace da mu ba to har ƙasa ta naɗe duk gyaran da za mu yi ba mu samun abin da muke so saboda kowa ra'ayinsa yake so yau idan aka ce ga doka an yi wani abu in dai dokan nan ba ta yi daidai da ra'ayina ba duk yadda ko ta kawo ci gaban ƙasa da kyautatawa da haɓaka ƙasa ban sonta kuma in ina da ƙarfi sai na yaƙe ta kuma na yi nasara saboda haka ina kira ga 'yan majalisun dokoki maimakon su yi magana a gyara kundin tsarin mulkin ƙasa ba shi ba ne ba su yi magana ya za a yi a inganta tarbiyyar 'yan najeriya lokacin da a shugaba muhammadu buhari lokacin da yana shugaban soja ya zo da irin wannan shiri na gyara tarbiyyar 'yan najeriya an samu sa'ida kuma ya nuna cewar ana iyawa amma cikin ɗan lokaci kaɗan aka yi kutun-kutun da wannan ƙuduri da ake da shi saboda haka duk koke-koken da za mu yi ta yi 'yan najeriya koke-koke ne muke yi na jin daɗi domin mu muka haddasa dukkan matsalar da muke cikinta don haka kirana ga 'yan majalisun dokoki na eh, ƙasa da na jiha da su mai da hankalinsu a kan gyara kwakwalwa ko in ce wanke kwakwalwar 'yan najeriya menene wace doka za su fito da ita wadda za a wanke kwakwalwar 'yan najeriya a sa na tarbiyya kyakkyawa ta son ƙasa da bin doka da oda idan aka yi wannan ba sai mun gyara kundin tsarin mulkin ƙasa ba na gode To, a cikin bakinmu kenan kwamishinan watsa labarai na jihar Zamfara. Magaji Ibrahim Dosara kuma tsohon ɗan jarida ne. Dosara muna godiya a gare ka. Yanzu Zan miƙa na'urar magana ga abokin aiki na Nasiru Adamu Elhikaya da ya ce yana da wata tambaya. In mun tuna mun a zamanin jamhuriya ta farko, muna da tsari irin na Burtaniya ne mai shugaban ƙasa da kuma Prime Minister. Eh. Kuma har yanzu Burtaniya abinda take amfani da shi kenan. Akwai sarauniya ko sarki yanzu eh, sarki Charles shine yake rantsar da Prime Minister. ko in prime minister ba ya yi wani laifi ko wani a majalisa zai yi za a kira yi murabus in yi murabus kuma za a sake sa wani don haka yanzu shin barista mai nasara a takaice kafin mu tashi ya za a yi a iya sauya wannan abu yanzu wani mataki za a ɗauka shugaban kasa ne zai kawo wannan magana gaban majalisa ko talakawa ne za su yi wannan aikin to na daidai abu ne wanda yake kusan da wuya domin babban matsalar demokradiyyar najeriya ita ce son kai kamar yadda alhaji ibrahim dosare ya faɗi son kai shine babban matsala ɗin alal misali 'yan majalisar nan su suka yi dokar zaɓe so shidda ana kaiwa ga shugaban ƙasa ana mata kwaskwarima ana mata gyara da aka gama waɗanda suke unguwar zoma wannan dokar su ne yanzu suke adawa da wannan doka ɗin doka ta fito sashe na 115 da a cikin baka ta ce ba za ka yi takara biyu a kakar siyasa lokaci ɗaya ba in ka yi takara ɗaya ka samu ba sai dai ka kai tagumi kai kallo ko ka goyi bayan wani in ya ciye baka mukami na naɗi amma sun je ba su samu ba sun yi tsalle sun ce kujerar wancan nake so wanda ba su cikin waɗanda aka yi zaben ciro na farko wanda karan tsaye ne da sashe na 29 da 30 da 31 da 32 da 33 da 34 na dokar zaɓe ta Najeriya to dole idan ana so a yi wannan gyara yara ban tsammanin 'yan majalisa za su yarda su yi wannan ba su a ƙashin kansu kuma sashe na takwas da na tara da na hudu da na sha daya na tsarin mulkin najeriya ya ɗora nauyin a kansu su ne za su yi abubuwa biyu ne nake gani a'a dama ce ai akwai bangare daban-daban kamar yadda na bayani hurumi daban-daban na mulki idan aka ce gwamnati goro ne kwar uku masu yin doka masu aiwatar doka da masu hukuntawa an saba doka yawwa sashi na hudu da na biyar da na shida na tsarin mulki najeriya to saboda haka idan har ana so a yi wannan yanzu ne daidai da za a iya yi wanzami baya son tsaga yanzu da yake kakar siyasa ta zo karshe. mai yiwuwa in an roƙe su aka ba su eh, sinadari da zai iya sawa su amince to mai yiwuwa 'yan majalisa su iya yin wannan gyara yanzu idan ba su iya yin wannan gyara ba to ina kyautar zaton sai dai a yi amfani da abin da kwararren wannan lauyan nan ya ba da dattijan nan ya ba da shawara ta cewa a yi taron ƙasa to idan aka zo lokacin da za a baje ta a sake yin gyaran tsarin mulkin gaba daya to ana iya fito da wannan tsari din nan na sambal na cewa zauren majalisa daya amma waɗannan 'yan majalisa ba za su iya ba saboda wanzami baya son tsaga sai an canza ruhin siyasa gaba daya kishin ƙasa da tsoron Allah da rikon amana da ma'anar menene nauyin shugabanci sai an dawo da wannan ya zama shine jagora ga duk wani wanda zai tsaya takara da kuma ɗan siyasa to sai an dawo da wannan sannan ne za mu samu irin waɗannan 'yan siyasa na zamanin da waɗanda shekara ɗari bayan mutuwa su wasu suke neman masu bauta musu saboda nagarta irin aikin da suka yi a matsayinsu na 'yan siyasa lokacin zamanin a daidai lokacin da kake kalubalantar 'yan majalisa sai mataimakin gagarabadau na majalisar dattawa sanata aliyu sabi abdullahi ya shigo wannan zaure akwai aikin da ya dan rike shi domin dama da shi ya kamata a fara wannan zama to distinguished senator ka shigo a gaba ka ji kalubalen da barista mai nasara ike yi muku a batutuwa da suka shafi gyaran dokar ƙasa wanda a makon da ya gabata ne kuka yi bayani cewa jihohi 25 ba su amince da abin da kuka yi ba kai kuma ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin nan ne na majalisar dattawa to ga kalubale gare ku ba dista ya yi maganan cewa akwai gyare-gyaren da ba za ku iya yi ba ya yi magana akan sabuwar dokar zaɓe da kuka yi da kanku kun dawo kuma yanzu kuna kalubalantarsa shi ya ba da shawara cewa a haɗe ku majalisar wakilai da dattawa a mai da ku zaure ɗaya to bari mu je ta bakin ka kafin mu rufe shirin to jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh barkamu da warhaka mai magana senator aliyu sabi abdullahi baradin bargu senator mai wakiltar niger ta arewa mataimakin mai tsawatarwa a zauren majalisar tarayya na najeriya a watan dattijai na najeriya da farko bari mika afuwan saboda lallai na amince zan zo amma kuma kamar da kowa ya sani ba mu aji kanmu ba wasu ayyukan in suka rike mu dole sai mun cire haƙƙin haka sannan kuma mu tunkari wani da fatan an anshi wannan afuwa a lallai kamar da ita hajiya madina dauda ta faɗa na shigo daidai a gaba inda na cimma demokradiyya in action uh, shi barista ya fidda ra'ayinsa kuma ya faɗi albarkacin bakin shi bisa nashi ra'ayi to alhamdulillah dama ita ce demokradiyya kowa ya faɗi albarkacin bakin shi uh, abin da zan faɗa a nan kamar da muka sani in ana dambe mai kallon dambe ya kowa sani inda za a buga amma shi wanda yake cikin damben nan kuma ana shigo shi ya san ba hanya ba zai shiga ba amma abun faɗa a nan shine ni ina son tabbatar ma masu saurare cewa wannan majalisa na tara ta zo da kishi fiye da kowane majalisa da aka sani ba don wani abu ba saboda akwai abubuwa wanda ya buƙaci a yi shi don kishin ƙasa da sauran watan majalisa ba su iya sun yi ba ina cikin majalisa na takwas a wancan lokacin pib petroleum industry bill ba mu iya yi shi ba amma wannan karon da yake an samu shugabanni wanda suka ce kai mu tsaya hau mu dakata mu dubi wannan al'amarin ƙasan mu dole ne mu raya da ita wannan duk masu zuwa cewa ba su amince a yi wannan dokan ba anya a dalilin me yasa suke yin shi suna yi ne don ƙasan mu ko don kansu a namu fahimta mun gane don kansu ne shi yasa kuma muka dukufa muka duk abin da ya kamata a yi alhamdulillah ana sa mata hannu mu majalisa mun amince kuma aka kai ma shugaban kasa ya rattaba mata hannu yau dai muna da petroleum industry act a dalilin wannan doka yau ta asan da aka yi shekaru ana yi a inda ake haƙo mai gashi yanzu ka ta fara hitowa a hili da ba a yi wayan nan dokan ba da wayan abubuwan kila ba za su hito a hili ba amma yadda aka yi dokan nan da abubuwan da ya buƙaci a yi to shi yasa yau gashi nan an zo ana magana masu satan mai ai ba yau aka daɗe ake yi ba kuma wayanda suka yi bincike sun nuna lallai wannan abun ya daɗe ana yi na farko kenan na biyu har ila yau a cikin bangaren sashen ita mai tunda nan ne arzikin ƙasa yake akwai abin da ake kira eh, petroleum sharing contract wanda ya buƙaci wata an sa adadin shekarun da in ta yi za a sake duban dokan a canja mata fasali saboda a ƙara wani abu to ina ganin an shekara nawa ba a yi wannan dokan ba kuma najeriya ta yi hasara bisa wannan shi ma muka yi fasin wannan dokan sannan maganan batun electoral act da ake magana a wancan majalisan na iya tunawa ni ne mai magana da yawun majalisan dattijai kuma mun iya kokari a wancan lokacin amma a kan dalili daya order of election wancan a lokacin abun ta ruse shi ya shiga ciki ba iya an yi ba amma wannan karin an zauna an duba an tantance abin da muka yi mu mun yi ne saboda muna son ci eh, gaban mu kuma maganan cewa kalubalanta ba wani kalubale da muka yi ma wannan doka illa cewa inda muka ga akwai banna dole ne kuma in kuskure ne a da a gyara dama ita doka abin da take so kenan kuma aikin da aka bamu kenan a matsayin mu na 'yan majalisa a iya fahimta na inda aka samu kuskure ina gani yana da kyau in sake fasa wannan magana don masu sauraro su gane inda aka ce an samu matsala shine inda aka ce kawai delegate ne za su yi zaɓe gaskiyar magana shine majalisa gaba ɗaya ba mu kawo wani a watan kuduri don a canja wannan ɓangaren ba ƙari muka yi kuma idan aka koma a cikin saboda idan ka kawo kana son ka canja doka yanda aikin yake zuwa shine zaka cire sashen da kake son ka canja sai ka ce ga tsohon sashe ga abin da kake son ka canja a cikin sabon sannan sai ka kawo recommendation me aka amince da shi abin da aka amince da shi kwamiti za ta sa mana to idan muka zo duba wannan kolum din shine muke duba kuma iya nawa sani kuma na kalubalance duk wani wanda yake so ya je bincike ya gani wannan bangaren inda aka cire 'yan party executives in party misali baya cikin abin da muka yi considering wurin eh, watan wannan electoral act ya aka yi allahu alam kuma na haɗe shi don mu fahimta amma da aka tafi an sa mata hannu a ƙarshe ko sai muka gano cewa an samu watan an yi wani zagon ƙasa wani wuri to in muka ce kuma za mu je a fara bincike sai a ce an kunno wani fitina daga nan ne kuma aka ce a'a a batta haka shi yasa aka ce delegate amma kowane mu ya sani duk wani ɗan siyasa in ka je ƙauye sun ce ba su ji daɗin da aka ce kawai delegates ba ne wayanda aka zaba escofa su ma da supposed to be part of his statutory delegates kenan because a cikin dokan and other statutory delegates shine aka zame daga an ɗin an ce duk wanda zai yi zaɓe fatin da za ta yi zaɓe za ku kawo delegates wanda za a zaɓe su and other statutory delegates kowa ya san statutory delegates su ne ke yin harkar nan kuma dalilin yin haka shine saboda idan delegate sun yawa za a rage watan kawo ko shigo da kuɗi saboda in kana da delegates masu yawa mutane nawa za ka iya ka siya amma an kalilan ne za ka murkushe su ne cikin ajihunka yadda aka saba shi yasa a gaskiyar magana ne shi yasa in baka da kuɗi a to wasu wurin mutane 33 ne ke zaben wasu a wasu fatin delegates masu zaben duk ba su wuce 33 ba ni na san inda delegates in ma wanda ke neman su zaɓe shi har motoci ya iya sai musu to inda delegates sun kai dubu ɗaya ka iya ka sai ma eh, mutane dubu ɗaya mota to saboda haka demokradiyya muke magana kuma abun faɗa nan shine dukkanmu mun san illan a yi siyasa inda kuɗi ita ke taka rawan gani shi yasa ba za a samu mutanen kwarai ba ba za a samu nagartattu ba Da wannan jawabi na Sanata Aliyu Sabi Abdullahi za mu dasa aya a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ɗora. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda muna ma ɗimbin mabiyanmu da masu sauraronmu murna shiga sabuwar shekarar milladiyya. Mu huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan VOA Hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Farko menene sunanka? Allai Shehu. Sunanka Allai Shehu? Ah. To, wai wai babban suna ne ashe da kai. To ganin cewa ga shi na ga kana sana'a ne ta shusha yana na gyaran takalmi haka. Kaman kai mutumin wani gari ne? Bauchi. Bauchi a ina a Bauchi? Bauchi a zare. A zare. A to kaman yaushe ka zo wannan birni na Abuja ka fara wannan sana'a daga nan ka fara ko daga Bauchin ka fara wannan sana'a? A'a daga Jos ne. Daga ina? Jos. ko daga nan ka fara wannan sana'a? Daga wannan Jos na fara sana'a wannan shume kan. Gashi na gan ka matashi haka. Kaman shekarun ka nawa? Shekara na ashirin ba ɗaya. ok shekarun ka dai sha tara kenan eh sha tara ba to yi kamar yaushe ka fara wannan sana'a shekara yanzu shekara biyu na fara shekara biyu To ka fara daga Jos kamar menene ya karfafa maka gwiwa ka kara yiwo gaba ka taho nan Abuja? Ya na ce mu in zo nan nemi sana'a. Ya ce mu nemi sana'a nan. Cume kan ne. to ganin cewa gashi na ganka a matashi ne shin baka yi karatun boko ba ne eh ban yi ba ba yi ko kaɗan ba eh ban yi ba eh, to amma yaya muhammadiya fa ka yi a'a ban yi ba duka to gashi nan idan ka duba cewa wani zai ga cewa kaga yanzu ka duba ga azumi kuma wannan sana'a ne da kake yi na yawo kana tafiya ko ina ga zafin rana eh, kamar yaya kake fama da wannan sana'a wannan sana'a idan na samu wani gure zan zauna ne samu samun futa yau Allah ya sa. Ba ka ganin cewa da ka zauna a garin Bauchi kana yin wannan sana'a bai fiye maka ba da ka taho nan Abuja? Ai Abuja an fi samu Abuja bauchin ba a samu ai. Ba a samu Abuji. Eh, ba a samu Abocin Abuja ya fi. Tun ka duba rayuwar Abuja rayuwa ce mai tsada wani lokaci za ka ga mutane suna magana cewa za ka ga kaman abinci da kuɗin haya akwai wahala a ina kake zaune a cikin wannan birni garki to kana biyan haya ne a inda kake zaune ko ko kyauta kake zaune kyauta nake zaune To, wai baka guri kake zama kyauta haka a'a ni ma yana na biyo ya samu guri ya yi muka zauna amma shi yayan ka yana biyan haya ne a inda yake eh yana biya ok saboda shi babban yaya ne kenan da shi yake biya kai baka biyan komai kana zaune a kyauta eh haka ne to wannan sana'a idan ka fara ta a rana kamar kana samun nawa ina samun wani dai ɗari biyar ko ɗari hudu ko ɗari uku wani wani lokaci ina samun ɗari biyar wata rana kuma ba a yi sa'a ba wata rana in ba a sa'a za a samu ɗari uku ko hudu to kana fatan cewa nan gaba ka ƙara bunƙasa wannan sana'a taka ta ƙara girma ko ko me kana so ko kuma ka koma wata sana'a daga wannan menene burinka ne eh, ina son in ƙara wata mm, sana'a akan wannan sana'a ina son ƙara eh, kana so ka ci gaba da wannan sana'ar ka faɗaɗa ta ko kuma kana so ka shiga wani sana'a ina son in shiga wani sana'a idan Allah ya bani shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da salaman abo da ya daidaita sautin shirin ni sale shehu ashaka nake cewa mu wuni lafiya to a gaida malam sale zaman duniya ai sai hakuri wani yaƙi kafin zai tsoka dan yaro da rafe kuma yanzu yana takawa ta taka wani ya ka wani zai soka farin tunanin waka kuma ni ban san yaya zan dauka ko in rera ta kai har ma in zama babba kai a gwangwata shashe wata rana zan dauringa Kar in doka ta tun ba a san wane ne ni ba din da in ne wa wakar ba mai ji ko sauraro na ina ta sankin kullum sai in ji kamar in daina har wasu abokan hina ina ta waka sai sun daina wai ni mai waka ne suna ta koyar zana kai duka na jin su hakan wai tsakani ne in sauraro. Allah na gode wa ziljalalu sarki banina yanzu ka ban dubin masoya masu sauraron zance na. Kai ka bani baiwar waka kawon kuɗe in hau mota ta aya. Allah na gode hakan da kai mun raina ma. Na zai turin kura din nauyi dan neman hakkina. Mai yaran mota domin Wajen zan yi a ba zan samu ba in yau ne ne watanin aikwani shi za ka yi girma in Allah ya mun kyauta bawa ba za ya hana ba in na yi muku laifi ne ba san raina ba in ka cutan babbana ba za ya bari ba har ka takan waka a nan ne na ilmanta na gamo da mutane makiya har matsauna ta yan siyasar ƙasa ta masu kake gidan sarauta cikin ƙasata rozu ƙasashen na yi ninta akwai masu zangani na ban aiki na fahimta akwai masu bebiyata idan na da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da solomon abu da ya harhaɗa shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.